محدثاتها فإن كل محدثة kulla وكل بدعة ضلالة al'ummar musulmi waɗanda muke tare a nan farfajiyar masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a birnin bauchi da waɗanda suke makwabtaka da mu da waɗanda suke jin mu a yanzu ko za su ji mu daga baya daukacin musulmi ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau daya ga wata ramadan shekara 1443 tun bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau kuma shine biyu ga watan hudu na shekara ta 2022 miladiya muna haɗuwa a kowace shekara a irin wannan lokaci na wata ramadana mai albarka domin neman albarkar alkur'ani ta hanyar karanta shi da kuma neman sanin bayaninsa ta hanyar tafsiri da kuma ƙoƙarin koyonsa ta hanyar karatu muna yin wannan shekaru da yawa mun gaji waɗansu kamar yadda mu ma za mu bari waɗansu su zo su ci gaba da waɗanda suka yi a baya da mu a yanzu da muke yi da waɗanda za su zo a gaba muna roƙon Allah ya tara mu a cikin albarkar alkur'ani da gafararsa da rahamarsa a ranar kiyama abubuwan da muka karanta a baya da waɗanda waɗansu suka karanta Allah ya karɓa gaba ɗaya ya sa a cikin mizanin ayyukanmu na alkhairi abubuwan da za mu karanta a nan gaba Allah Ubangiji ya sa su zama hujja a gare mu ba a kanmu ba ya karbi daidai cikin ayyukanmu ya gafarta mana kurakurai ya sa wannan wata na ramadan albarkarsa ta mamaye al'amuranmu na addini da al'amuranmu na rayuwa ta shafe mu ta shafi iyalanmu ta shafi zuriyarmu ta shafi iyayenmu ta shafi makwabtanmu ta shafi yan uwanmu ta shafi dukkan al'ummar musulmi na kusa da na nesa baki daya ba za mu guce ba muna karawa bayan godiya ga allah da yin godiya ga dukkan mutane waɗanda suke da hannu na ruwa da tsaki a kusa ko a nesa a bayyane ko a ɓoye wajen taimaka wa hidimar wannan karatu namu kama daga kan waɗanda suke riƙe da lemar kula da wannan jami'a da muke karatu a cikinta daga kan shugabanta har zuwa mataimakansa har zuwa shugabanni da mambobi na wato al'ummar musulmi na wannan jami'a ta abubakar ta fawo balewa a nan bauchi kamar yadda kuma muke godiya da addu'ar alkhairi ga dukkan waɗanda suka taimaka kuma ba su gushe ba suna taimakawa wajen tabbatuwar wannan karatu kama daga kan waɗanda suke taimakawa wajen ɗaukar karatu zuwa waɗanda suke taimakawa wajen yaɗa shi kama daga kan waɗanda suka taimaka da kuɗinsu wajen sayan waɗansu abubuwa da muke amfani da su ko kuma sanya kuɗinsu wajen watsa wannan karatu zuwa ga kowane ne zai ji allah ubangiji ya tara mu gaba ɗaya a cikin ladar muna godiya wa allah maɗaukacin sarki da ya sa a wannan shekara muka sake dawowa wannan dawowa ce da ta zo muku da wani sabon labari shine cewa mun fara wannan karatu ne a shekara ta dubu biyu da tara kuma mun fara ne da tafsirin ayatul kursi akwai ayoyi da muka bari a baya suratul fatiha kuma suratul baqara aya ɗari biyu da sama wanda ba mu karanta su ba a nan idan ba ku manta ba tun bayan dawata daga madina na fara ne da limanci a masallacin usmanu dan fodiyo da ke nan bauchi daga baya na dawo wannan masallacin mun yi karatu daga kan bayan dawa sau biyu a wancan masallacin daga farkon suratul bakara har zuwa inda muka fara a nan zuwa na nan sai na ɗora daga inda aka tsaya a can wannan ya sa yanzu salon karatun da muka yi a nan da samun damar da karatun ya yi na rikodin ɗinsa da watsa shi ya sa aka yi ta magana cewa ya kamata mu haɗe da abin da yake baya wanda bai samu shiga ba domin karatun da muka yi a can duk waɗanda aka yi rikodin ta hannunsu ya ɓata ba a da wannan rekod ɗin a yanzu cikakke wannan dalilin ya sa aka nema kuma muka amsa wannan shekarar da yardar allah za mu koma ne daga farkon alkur'ani don haka za mu ɗauko ne daga tushe ta yi mun shekara biyu ta yi mun yi abin da ya fi haka sai mun dangara da ayatul kursi sai mu sake komawa daga inda muka tsaya a nan masallacin ƙarshen suratu yusuf sai mu ɗora daga suratun ra'ad idan allah ya bamu auren ran fatan mu shine mu samu damar da za mu haɗe alƙur'ani gaba ɗaya idan allah ya bamu dama ta yadda zai zama abinda muka karanta daga ƙasa domin a masallacin anas bin malik mun yi karatu daga ta ƙasa daga suratul nas muka haura har zuwa suratul ahqaf muka cika izu goma to kaga in mun samu mun yi wannan kuma muka zo muka dora ta yi wata rana a ce mun haɗe allah ya sa mu haɗe to wannan dalilin ya sa bana da yardar allah za mu fara ne daga farkon alkur'ani don haka ku ɗauka kamar wannan zaman shine zaman farko na tafsirin alkur'ani don haka yana da bukatar a ce mu fara bayani na muƙaddima akan alkur'ani menene alkur'ani sannan bayani akan mai alkur'ani ya kunsa sannan menene waɗansu ilimin muka da suke zama fundamentals ko kuma suke zama basics da ya kamata a ce kowa ya sani akan alkur'ani matukar kana matsayin musulmi akwai waɗansu abubuwa da ya kamata akan alkur'ani ka sani idan ma bai kai ga kasan su gaba ɗaya ba to ya zama kana da wayewa a kansu ta yadda zai zama wannan alkur'ani kai ba bako bane a ciki kuma ba labari kawai kake ji akan alkur'ani ba don haka karatunmu na yau da yardar allah zai zama sharan fage ne akan alkur'anin da dominsa ne muke wannan zama a yanzu karatu na gobe sai kuma mu yi mukaddima akan tafsiri shi kansa menene shi kuma menene ya kunsa menene ka'idojinsa da sharuɗansa sannan daga baya kuma sai mu shiga farkon alkur'ani da yardar allah don haka ina gani lokaci ya yi da za mu fara ɗan karanta alkur'ani alaramanmu a wannan lokaci da zai fara karatu ba abdurrahim bane da kuka saba gani kaninsa ne zai fara in allah ya so daga baya kuma abdurrahim zai zo ya ci gaba bismillah wannan da kuke gani shine adam muhammad yalwa don haka da shi ne bana za mu fara karatu in allah ya saya da nan da 'yan kwanaki kuma abdulrahim zai zo ya dora ya ci gaba karanta mana farkon alkur'ani tukunna kafin daga baya mu fara mu kaddima matso gaba الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يوقنون نعم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون نعم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أم لم تنذرهم لا عذاب عظيم نعم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين نعم. يخادعون الله والذين آمنوا تكذبون حسبك آدم محمد الله يبقى البركة ya يغفر تاوى ما فينك محمد لور الله يا البركة da sakawa da alkhairi ga malaminka gani fadlu sabi'u sa'id Alƙur'ani mai girma da muka ji karatunsa kuma muke neman mu nemi fahimtar fassararsa da tafsirinsa shine alkur'anin nan da allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi zuwa gare mu ta zuciyar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar mala'ika jibrilu alaihi salam ma'anar alkur'ani a wurin malamai shine kalamullahi ta'ala المنزل على خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه المنقول إلينا بالتواتر ال واتو المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس maganar Allah ne wanda Allah ya saukar da shi akan fiyayyen halitta kuma annabin ƙarshe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya saukar da shi kuma daga gare shi yake da lafazinsa da ma'anarsa shine wannan alkur'anin da ya zo mana ta hanyar tawaturi ba ta hanyar ɗaiɗaikun mutane ba shine wannan alkur'ani wanda muke bautar allah ta hanyar karatunsa shine kuma wannan alkur'ani da kake ganin sa a littafi an rubuta daga farkon suratul fatiha zuwa ƙarshen suratul nas alkur'ani gaskiya ne tabbas daga allah yake mun tabbatar da cewa alkur'ani gaskiya ne kuma daga allah yake domin allah da kansa ya shaida cewa Alƙur'ani gaskiya ne kuma daga wurin allah yake wa innahu lal min rabbik lakin Allah yashhadu bima anzala ilayk anzalahu bi ilmi wal mala'ikatu yashhadun wa kafa billahi shahida Allah ya shaida da shi da mala'iku cewa wannan alkur'ani da ya saukar maka gaskiya ne kuma da ilimin Allah ne Allah ya saukar da shi kuma Allah ya isa ya cika a matsayin mai shaida cewa alkur'ani gaskiya ne kuma Allah shi ya saukar da alkur'ani muna gane muna tabbati da imani cewa alkur'ani gaskiya ne saboda allah maɗaukakin sarki ya yi alkawarin kare shi kuma ya kare shi babu wani abu a duniyar nan da ya taɓa yin shekara dubu a matsayin littafi ba tare da ya jirkita ko an rage ko an ƙara ba a taɓa yin haka ba kuma ɗan adam baya da wata taska da za ta taskace wani abu da ya yi shekara da zai yi shekara dubu na kowane irin civilization ne kuma ba a canza ko an kara ko an rage ba saboda duk yadda za a yi bayan shekara ɗari sai wani ƙarnin sun zo sun ga akwai abin da aka faɗa a can wanda bai gama wa bai dace da wayewar mutanen yanzu ba haka yana buƙatar a ƙara ko a rage banda alƙur'ani Allah ya yi alkawarin cewa zai kare shi kuma ya kare shi la ya al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi ko Allah bai ce mana alkur'ani gaskiya ba ne mun yarda da cewa alkur'ani gaskiya ne domin in ba gaskiya ba ba abin da zai iya wanzuwa yanzu sama da shekara dubu kusan shekara dubu da rabi amma babu abin da aka ƙara ko aka rage a ciki ba inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun idan ko akwai wani littafi da kuka sani a duniyar nan da aka rubuta shi kowane ne ya rubuta shi ko da daga Allah yake amma ya iya zama ya kai shekara dubu ba a canza shi ko an rage ko an ƙara ba ka gaya mun shi babu shi ko guda ɗaya kowane littafi ka sani za ka samu an kawo version ɗin da ya mai da version ɗin da ya zama outdated ya zama version ɗin yanzu shi ake yayi kuma a yanzu ma akwai waɗanda suke suka akan version ɗin in ban da alƙur'ani babu wanda yake da wannan muna ƙara tabbatar da alƙur'ani gaskiya ne domin Allah maɗaukakin sarki ya ƙalubalanci duniya ya ce idan ba ku yarda cewa alƙur'ani gaskiya ba ne ko kuna shakka akan gaskiyar alƙur'ani to ku zo da kwatankwacinsa sai mutane suka gagara Allah ya haɗa har da aljannu ya ce su yi taron dangi su yi conference universal conference ba ma international conference ba wanda zai haɗa mutanen al'ummomi gaba ɗaya da na da da na yanzu da mutane da aljannu idan sun isa su zo da alƙur'ani mutane da aljannu suka tabbatar ba za su iya ba don sun gagara don inda za su iya da sun gada قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا Allah ce da a ce mutum da aljan gaba ɗayansu za su taru kan su zo da kwatankwacin wannan alkur'ani ba za su iya zuwa da shi ba ko da wani shashi zai rinka taimakon wani shashi su ka ba wa juna satar amsa ko 'yan baya su ba da wasici wa 'yan gaba a tara ilimin muka daga baya a yi haɗaka na duniya na taro a samar da kwatankwacin alkur'ani dukkan zakakuran duniya a ilimin fasaha da ilimin iya zance da ƙwarewa akan sanin da da yau a fito da kwatankwacin alkur'ani Allah ya ce ba za a iya ba in ko za a iya a gwada ga fili ga mai doki wani ya nuna alkur'ani gaskiya ne zamanin nan na yanzu da duniya ta yi nisa a ɓangaren kimiyya da fasaha yadda duniya ta kai makura a science and technology ba a ƙalubalanci mutane ba ma sun yi abin da suka sa mutane suka ga cewa lallai kimiyya da fasaha wato ta gawurta amma aka kasa wanda zai iya ce ni barin ya challenging alkur'ani wanda ya nuna lallai alkur'ani daga allah yake allah bayan ya ƙalubalanci mutane sun gagara sai ce to a zo da sura goma idan ba za a iya zuwa da sura ɗari da goma sha hudu ba am ya kulu naftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat wadda man man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin Allah ce idan kuna cewa shi ya kirkira to shi ya koma gefe ai shi kaɗai ne ku ku taru duk duniya ku zo da sura goma ta tankacin Alƙur'ani idan gaskiya kuke cewa kirkira ne ku kun sani annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya kirkirar qur'ani ba don kun san da cewa bai iya karatu da rubutu ba a tsakanin ku yake karatu da rubutu ma sai kun karanta masa ta ina zai iya rubutawa ta ina zai iya karantawa ya kirkiro kun tabbatar daga Allah yake aka gagara kawo sura goma sai Allah ya ce to in an isa a yi sura ɗaya daga alkur'ani gaba ɗaya an gagara ya ce a yi sura goma kasa da 10% kenan daga baya aka gagara sai Allah ya ce to a zo da sura ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ce kul fa'atu bi suratin mithlihi wa bi'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin Allah ya ce idan za ku iya ku zo da kwatankwacin alkur'ani na sura ɗaya Allah ya yi wannan ƙalubale da a cikin suratu yunus suratu yunus kuma makkiya ce da ya faɗa a sura ta maka aka yi hijira aka zo madina sai sake maimaitawa amma a nan bai ce a zo da kwatankwacin duka ƙur'anin ba sai Allah maɗaukakin sarki ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi a shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin idan kuna tsammani alkur'ani ba gaskiya bane ko kuna shakka akan gaskiyarsa to ku zo da sura ɗaya ba duka ƙur'anin ba ba sura goma irin na makka ba a'a da aka faɗa a can na sura ɗayan nan a nan ba an sake maimaitawa har yanzu ba wanda ya iya ɗaga kai ya ce ni zan iya zuwa da sura ɗaya irin alkur'ani inda za a iya to ana jiran mutane daga nan zuwa tashin duniya idan na baya sun gagara wallahi na ƙarshe ba za su iya ba wannan ya nuna lalle alkur'ani gaskiya ne sannan muna tabbatar da alkur'ani gaskiya ne ta hanyar labaran da yake bamu babu wani abu na alkur'ani da ya taba faɗa na labari da bincike nuna cewa ba gaskiya ba ne sannan babu wani abu na alkur'ani da ya taba faɗa akan al'amura da suka shafi rayuwar mu a nan da muke dubawa mu gani kuma ya zama ba haka ba dangane da halittun Allah dangane da abin da ke kewaye da mu dangane da ɗabi'un ɗan adam dangane da halittar ɗan adam tun daga cikin cikin mahaifiyarsa wanda a zamanin da aka saukar da ƙur'anin babu kimiyya da fasaha ta iya leƙen cikin ciki da za a yi scanning a game ke faruwa a cikin ciki amma babu wata marhala daga cikin marahil na rayuwar dan adam a cikin ciki wanda Allah bai tona asirinta kai kana ce kana ganin abin da ke cikin ciki ne. wannan ke tabbatar da cewa alkur'ani gaskiya ne in ba ubangiji ba ba wanda zai iya zuwa da alkur'ani haka wannan alkur'ani gaskiya ne daga Allah maɗaukakin sarki wannan alƙur'anin da yake mu yana da sunaye da yawa sakamakon darajarsa ya sa sunayensa suka yawaita duk abin da ke da daraja yake da sunaye da yawa Allah maɗaukakin sarki shi yake kowa yawan sunaye walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da sunaye da yawa ana Muhammad wa ana Ahmad wa'ana الماحي وأنا الحاشر الذي يحشر الناس وراءه يوم القيامة shi yasa alƙur'ani shi ma yake da sunaye da yawa saboda yawan sunan abu yana nuna darajar abun ne da matsayinsa kaɗan daga cikin sunayen alƙur'ani da suka shahara shine shi kansa alƙur'ani allah ya kira shi da suna alƙur'ani inna hadha alƙur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minin Allah maɗaukakin sarki ya kira shi da suna alfurkan, furqan tabaraka alladhi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira Allah ya kira shi da suna adh-dhikr wa anzalna ilayka adh-dhikr litubayyana linnas nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ya kira shi da alkitab kitab dhalika kitab la rayba fihi hudan lil-muttaqin نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل akwai wasu sunayen da yawa da alkur'ani yake da su amma waɗannan su suka fi shahara waɗansu kuma siffofi ne ba sunaye ba amma duka dai yana nufin ko kuma yana nuni ne ga darajar alkur'ani wannan alkur'anin da muke karantawa yana kunshe da sura ɗari da goma sha hudu sura ta farko ita ce suratul fatiha sura ta ƙarshe ita ce suratul nas wannan a tartibin yadda za ka gani a cikin alkur'ani kenan amma a wajen saukarwa sura kacokan ta farko wadda aka fara saukarwa ita ce suratul alaq iqra bismi rabbika alladhi khalaq wadda aka fara saukar da ita da ayoyi biyar sura ta ƙarshe kuma da ta sauka idan a sura ce ita ce suratul nasir idza jaa nasrullahi wal fath wannan shine alqur'ani a takaice alqur'ani idan ka kasa shi ta fuskar saukin karatu an rarraba shi har juzu'i juzu'i guda talatin sannan aka sake kasa shi kuma zuwa izu izu al-hizb kenan guda sittin sannan aka kakkasa shi zuwa ayoyi kowace sura tana da lambar ayoyinta idan ka tara su gaba daya tana da aya dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida kuskure ne da ji wasu suna cewa dubu shida da ɗari shida da sittin da shida a'a dubu shida dai da ɗari biyu da talatin da shida duk da ɗan ƙaramin saɓani da yake tsakanin malaman ƙira'a a wajen a tsaya a nan ko a tsaya a can amma abin da in ka tara bil jumla wannan shine abin da zai baka musamman a cikin ƙira'ar asim wanda ita ce wadda ta fi shahara a wurinmu riwayar hafs ƙur'ani yana da kalmomi wato words kenan dubu saba'in da bakwai da ɗari hudu da talatin da bakwai dubu saba'in da bakwai da ɗari hudu da talatin da bakwai waɗansu suna ƙarawa da kalma biyu dubu saba'in da bakwai da ɗari hudu da talatin da tara ana samun dan wannan sabanin ne bisa dan sabanin da za a samu cewa shin wannan kalma ce ko za a haɗa ta da yar ƙota su zama kalma amma duka dai in ka haɗa bambanci ne akan kidaya wajen ƙwaya biyu ko ka ce da talatin da bakwai ko da talatin da tara harufa shine inda ka samu saɓani mai yawa wajen ƙirga adadin harufan saɓanin bambancin kira'o'i amma abinda aka ruwaito daga mujahid kamar da ibnu kathir ya faɗa a cikin tafsirinsa ya ce mu mun yi bin diddigi na harufan alkur'ani mu kirga daga alifin ba'un ta'u. tun daga kan bismillah har zuwa ƙarshe sai muka samu akwai harufa dubu ɗari uku da ashirin da goma sha biyar dubu ɗari uku da ashirin da goma sha biyar amma daga baya kuma ƙididdiga ta zamani wadda ƙididdiga ce ta kwamfuta ta bayar da cewa akwai dubu ɗari uku da ashirin da uku da ɗari shida da saba'in da ɗaya dubu ɗari uku da ashirin da uku da ɗari shida da saba'in da ɗaya wanda bambancinsa a kan ƙirgin su mujahid shine ƙarin dubu uku da ɗan wani abu sakamakon wato ƙidaya irin ta kwamfuta a yanzu za ta fi ba da keke da keke sama da wanda ɗan adam zai kirga ɗaya bayan ɗaya amma kuma menene ne bin diddigi akan adadin haruka da adadin kalmomi al'imamu suyuti a cikin littafinsa al'itikan fi urumin qur'an bayan ya kawo duk waɗannan maganganu sai ce sai dai fa wannan ilimi ne wanda baya da wani fa'ida mai yawa ko ka san shi ko baka san shi ba baya tantance cewa kai malam ne ko kai ba malam ba domin baya daidaita sallar ka ko ya bata alonarka kai dai ana sani ne mai yiwa saboda ƙarin bincike a kan kimiyyar alkur'ani domin a cikin sanin adadin ayoyin alkur'ani akwai wani ilimi na musamman wanda wata harka ce ta kimiyyar wato alkur'ani inda ake lissafin ayoyi kuma ya iya baka waɗansu abubuwa masu ban mamaki kamar littafin nan da na taɓa baku labari wanda wato muka rubuta ne ishirafi akan rubutun da ibrahim muhammad ya yi akan wato lissafe-lissafe na cikin alkur'ani dangane da ayoyi da kuma lamba ta surori wanda abin zai baka mamaki kwarai da gaske idan wannan littafi aka yi aka fitar da shi waje za ku sha mamaki dangane da alkur'ani da abin da ke cikinsa na sirri na ilimin kimiyya dangane da lissafin da yake ciki na adadin ayoyi da kuma adadin surori wanda yanzu babu lokaci da zan baku misali wannan alkur'ani an saukar da shi kamar yadda muka ce Allah ne ya saukar da shi zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar mala'ika Jibrilu Allah ya saukar da alkur'ani ne mataki uku mataki na farko shine saukar da shi ta hanyar rubuta shi a cikin wani littafinsa na babban kundin tara bayanai na komi da komi wanda ake kira allahul mahfuz mataki na biyu na saukar da shi shine ɗebo iya yankin inda yake a cikin allahul mafi a sauko da shi zuwa saman wannan duniyar sama ta ɗaya kenan sannan mataki na uku shine a iso da shi zuwa gare mu ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mataki na farkon nan Allah maɗaukakin sarki shine ya yi da kansa a lokacin da ya umurci alƙalami ya yi rubutu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama qala lahu uktub lokacin da Allah ya halicci alƙalami ya halicce shi ne shekara ok sannan sai Allah ya ce da shi ya yi rubutu ya ce me zan rubuta ya ce ka rubuta komi da komi sai fara rubutu ya rubuta dukkan abin da Allah ya kudurta na budget ɗin rayuwa tun daga farko har zuwa ƙarshe wannan shi ake ce allahul mahfuz shi ne wanda Allah ce wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin to a ciki tun da an rubuta komi ai alqur'ani ma wani bangare ne na komi don haka yana ciki shi ma to da haka sai aka ware wani wuri na musamman sai Allah ya sa aka yi kofin alqur'ani gaba daya to wannan alqur'anin da aka rubuta a ciki shine wanda Allah ya ce bal huwa qur'anun majid fi fi lauhin mahfuz to kaga wannan shine sauka na farko wanda Allah maɗaukakin sarki ya rubuta shi akan lauhin mahfuz sauka na biyu shine Allah ya sa aka kwashi wannan alkur'anin aka kwafe shi sai aka zo aka yi dictating wa waɗansu mala'iku da ake ce musu as-safaratul kiramul barara waɗansu mala'iku ne na musamman waɗanda su ne suke rike da rekod ɗin rubuta wa Allah abinda Allah yake so kamar sakatarori ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu aikin wato taskace rubutu da Allah yake so wasu mala'iku ne masu daraja da Allah maɗaukakin sarki ya ce kalla ha tadhkira fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safaratin kiramin barara to sai aka sa mala'ika jibrilu sai ya ɗauko wannan alkur'ani sai rinka dictating musu su kuma suna rubuta suna kwafa a cikin waɗansu takardu na musamman sai aka ajiye su a cikin sama ta ɗaya shi wannan kuma an yi shi ne a daren lailatul qadri a cikin watan ramadan bayan an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kafin a fara turo masa wahayi ana fahimta ko sai aka sauko da shi saboda shirye-shiryen wato annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu Allah madaukakin sarki zai tayar da shi a bashi qur'ani ya bamu to sai aka matso da shi kusa da mu inda muke shine Allah yasa aka saukar da shi zuwa baitul izza kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yarda a gare shi ya rawaito an fahimta ko to daga baya kuma sai Allah ya fara saukar da alqur'ani kadan kadan akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurgudun bukata idan bukata ta taso na yadda Allah ya ga dama zai saukar sai ya saukar misali lokacin da Allah ya fara saukarwa Allah ya saukar ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana kogon hira a cikin dare ko dai dare na goma sha bakwai na watan ramadan ko kuma dare na ashirin da hudu na watan ramadan amma dai da daddare ne sai mala'ika ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya karantar da shi ayoyi guda biyar iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq اقرأ الذي اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم guda biyar da su annabi sallallahu alaihi sallama ya fara sannan aka samu dogon lokaci ba a yi wahayi ba sai aka fara suratul muddathir daga baya aka dawo nan haka aka aka rika yi gurgurdun bukata da yanzu take akwai sai a saukar da iya bukatar daga baya a sake ba a lokaci ɗaya idan aka fara sura dole sai an gama ba ana iya an fara wannan sura iya bukatar da surar za ta warkar a lokacin ta tsaya sai wata kuma ta zo sai a saukar da wani bangaren aikin annabi sallallahu alaihi wasallama shine shi kuma ya koyar da mutanensa a jere sai a ɗauko wannan bangare da aka bashi sai a hada da waccan surar a ɗauko wancan bangare ko waɗannan ayoyi sai a hada da waccan sura sai ya jera mana su wannan shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an saukar masa don haka shi ya karantar da kowace sura a haɗe ba aikin sahabbai bane har haɗa sura haka Allah ya haɗa masa su shi kuma daga baya ya haɗa mana kuma ba mu alƙur'ani kamar yadda aka bashi a haɗe alƙur'ani an rika saukar da shi a makka sannan bayan ya je madina ma an ci gaba da saukarwa surorin da suke makka su suka fi yawa surori 87 surorin madina su suka fi kaɗan surori ashirin da bakwai idan ka haɗa ya baka ɗari da goma sha hudu abin da ake nufi da na makka shine surorin da aka saukar kafin hijira lokacin yana da zama a makka ko da ba a garin makkan aka saukar ba surorin madina su ne surorin da aka saukar lokacin ya koma da zama a madina ko da ba a cikin garin madina aka saukar ba wani lokaci ana saukarwa a kan hanya yana tafiya amma da lokacin yana matsayin dan madina ba dan makka ba to haka sai a kira ta madaniya duk da cewa daga cikin waɗannan tarin surori guda 114 akwai guda ashirin waɗanda an yi saɓani cewa shin kafin hijira ne sun zama makiya ko bayan hijira ne sun zama madaniya ina fata mun fahimta amma dai duka in ka hada da jumla ka fahimci abin da muka faɗa a baya ɗin nan sannan kuma wannan alƙur'ani wato bayan allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi kuma sai aka zo aka tattara shi an tattara shi mataki uku na farko tara wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda muka yi bayani idan aka ba shi sura da wani bangare na wata surar ya za a yi a tara masa sura guda a dunkule a nan a tara masa wata surar shi kuma duka ya ji su a jere a cikin kwakwalwarsa ta yadda idan ya zo karanta ba zai rinka sarkafe sura da sura ba wannan shine jam'in da Allah ya masa na farko inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu da lokacin da aka fara saukar masa da qur'ani sai yana wahal da kansa yana kokarin karantawa kafin jibrilu ya gama don kar ya manta kuma kar ya rinka haɗa kashi sai Allah ce masa ba sai ya rinka wahala ba kar ya rinka motsa harshen sa wajen karantawa ya jira a gama karantawa gaba daya shi kuma sai ya biya daga baya zai ji ya iya shine la tuhaddith bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayana hada alqur'ani na biyu shine wanda aka yi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya an zo lokacin khalifancin abubakar Allah ya kare yarda a gare shi abubakar allah ya kare yarda a gare shi ya gamu da babban kalubale bayan rasuwar manzan allah sallallahu alaihi wasallam shine an so a masa tawaye mutanen garuruwa da yawa sun ce tunda manzan Allah baya nan to su ma ba sa yi dama don shi suka yi abubakar ya ce dole a yi don Allah ba don manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam <coughs> don haka ko baya nan sai an yi addini shi ke ne ɗauki makami aka yi ta yaƙi wannan yaƙin ya sa wasu daga cikin sahabbai <coughs> alarammomi sun fara tafiya yaƙi kuma ana kashe su kamar yaƙin da aka yi a ghazwatul yamama wanda ake gani an kashe alarammomi daga cikin sahabbai guda 700 kaga wannan ba karama asara ba ce sai umar dan khattab ya zo ya samu abubakar allah ya kara yadda a gare su gaba daya ya ce ya khalifa manzan allah sallallahu alaihi wasallam mu riski alqur'ani tun alqur'ani bai shiga uku a hannun mutane ba alarammomin nan suna mutuwa kuma ka sani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar alqur'ani ne a cikin kwakwalen mutane ba a tara shi a wuri guda ba muna da bukata mu tara shi a wuri guda kar mu dogara da kwakwalwar mutane kadai kar kwakwalwar su zo su bada mu idan masu kwakwalwar sun mutu kun ga babban magana ce yana gaya wa abubakar abubakar ya yi inkari ya ce ba zan yi abin da manzon allah sallallahu bai yi ba ya ce a'a ka lura da kyau ba ina so in kawo bid'a wanda manzon allah sallallahu bai yi ba ne ina kawo abin da ya dace da abin da manzon allah ya yi ne manufar allah da manufar manzon allah sallallahu alaihi wasallama shine a isar da alkur'ani tun zira bihi wa man balaga ka isar da alkur'ani ga wanda za ka yi masa yanzu da wanda zai zo daga baya ko zuwa yaushe ne idan ka bari aka kashe masu karatun wa zai karantar da wasu mu duka mu muna da iyaka na lokaci za mu tafi waɗanda za su zo a gaban mu me za su samu daga baya daga baya abubakar ya gane ya ce na yarda sai aka kira zaid ibn thabit allah ya ƙara yarda a gare shi ba an sare ne wanda yake matashi ne zakauri na daban daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar su wa wannan al'umma na musamman ne domin kwakwalwarsa irin karfin da take da shi ya haddace alqur'ani yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya jawo shi kusa har lokacin da aka yi bitar alkur'ani na ƙarshe tsakanin manzan Allah su salama da jibrilu yana nan a wurin manzan Allah ya gayyato shi don haka ya san alkur'ani ciki da bai yana cikin alarammomi na musamman waɗanda haddasu ta fita kowa tabbas haka abubakar ya kira shi ya ce ga ka amintacce a ɗabi'u ga ka kuma amintacce a karatu baka muna so mu baka a hada wannan alkur'ani a wuri guda kar ku daukar alkur'anin babu shi duka akwai shi a rubuce amma ana so a tara ne sai a jera shi a wuri guda to zai da yace kai gaskiya ni ina da ina da observation manzan Allah salama ya rasu bai ce in yi ba ku yanzu ku ce in yi sai da suka gamsar da shi irin yadda aka gamsar da Abubakar kula da yadda sahabbai suke taka tsantsan akan kar su bid'a akan alkur'ani fa amma daga baya dukkan su kowa ya zo ya fahimci wannan fikihun na Umar dan Khattab kai Allah ya tare da Umar dan Khattab wannan shawara ta sace yasa muka zo Allah yasa yanzu muka samu alqur'ani duk wanda ya bude wannan alqur'ani ya karanta akwai albarkacin Umar dan Khattab Allah ya kare yarda a gare shi don haka sai Zaidu ya zo ya fara tara alqur'ani yayi amfani da abu uku abu na farko abin da ke rubuce a wurin mutane kawo naka ce farkon alkur'ani misali suratul alaq ita aka fara saukarwa ko ina ne suratul alaq a nemo wane da wane da wane da wane a samu sai a samu a ajiye to sai amfani da wannan an samu tsora abu biyu abu na biyu shine a samu shi ya gwada da tasa kwakwalwar don an yarda da haddarsa kuma manzan Allah sai salama ya yarda da wannan haddar har a gaban jibrilu aka yarda da wannan haddar da aka sai ya duba ya yi comparing da wanda yake da shi soft copy a kwakwalwarsa sai ji sun yi daidai ba kuskure sai ya ajiye ya ajiye na kwakwalwarsa sai ce a nemo shaidu biyu su ji na karatu na su ma haka ne yake a wurin su duba wannan su ga haka ne yake a wurin kafin an samu wannan shaidu biyu adilai sai a ce to an samu suratul alaq haka haka suka rike wa alkur'ani har zuwa karshe wannan shine aiki na keke da keke saboda idan aka zo za a duba a ga shin ko dai wani ya rubuta ayar da daga baya an soke ta sai a ce a cire ta ko ya rubuta wata aya ya yi kuskure sai a ce ajiye ko ya rubuta aya daga baya aka gano cewa wannan rubutun da ya rubutu ne nasa na tafsirinsa ba asalin maganar annabi ba ba asalin abin da ake na karatu ba don annabi yana yana kawo musu tafsiri to wani zai rubuta ayar kuma sai rubuta tafsirin a ƙasa sai a kasa gane wanne ne to sai da aka gama rarrabe wannan ya zama zallan qur'anin ne kawai sai aka tara aka ajiye shi a wuri guda wannan ya zama reference ne wa ɗan baya ko da alaramimin sun kare in an zo za a ce akwai alkur'ani a ajiye kar waɗanda suke da shi pc su masu zo su mutu ta ba za a samu alkur'ani ba ina fata an gane wannan to wannan shi ne haɗi na biyu tara alƙur'ani na uku shine wanda aka yi lokacin usman ah, ibn Affan bayan Abubakar ya rasu Allah ya jikan Allah ya masara Allah ya gafar Allah ya ƙara yarda gare shi Umar ya zo ya gama zamaninsa Allah ya ƙara yarda gare shi sai ya rasu ya bar wannan abun sai na na hafsa yarsa kenan matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta dauki wannan Qur'anin sai ta rike a wurinta yana wurinta Uthman yana matsayin khalifa sai aka sake samun matsala wannan Qur'anin da aka tara a wuri ɗaya ya fita bai fita waje ba don haka baya hannun mutane yana jere a matsayin na gwamnati wanda yake hannun mutane shine tun har yanzu na daɗin na cikin kwakwalwa sahabbai kuma bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sun fara watsewa kowa ya tafi wata kasar aje da'awa aje jihadi aje kasuwanci don haka an watsu a duniya wannan watsuwar ta sa wannan da ya tashi ya je ya zama malami a can kamar abdullahi dan mas'ud ya zama malami a kufa kamar kamar usman ibn affan ya zama malami a cikin madina ana gane ko kamar abu musa al-ash'ari ya zama malami a sham kowa yana karantar da alqur'ani lokacin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani unzila ala sab'ati ahruf an saukar da shi ne a salon karatu salo bakwai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya koyar kowace sura sai a koya maka da salon karatu har guda bakwai to idan wannan ya tashi ya je gari kaza sai koyar da salon karatu iri ɗaya daga cikin bakwai din nan wa wani ɗalibin ya zo wani ɗalibin kuma koyar da wani daban kaga za a iya samun clash tsakanin wannan da wannan sannan a wani garin kuma wani da ya je shi ma ya koyar da wani wani iri daban sai aka fara haduwa a wuri ɗaya tsakanin wanda ya fito daga sham da wanda ya fito daga kufa da wanda ya fito daga basara sai suna saɓani akan qur'ani wannan ya fi fitowa fili lokacin da huzaifa ibn yaman ya tafi yakin da aka yi aka fara shiga turai a zamanin Usman, inda aka kai yaki zuwa Azerbaijan aka kai yaƙi zuwa Armenia sai suka haɗu da mutanen yaman da mutanen sham da mutanen kufa ana karatun ƙur'ani sai ji ana faɗa har ana kafirta juna wanda ce wannan abin da kake karanta ba shine ƙur'ani ba wannan ma ce ba shine ƙur'ani ba sai ce kai sai tashi sai dawo madina zai samu usman dan affan ya ce ka haɗa mutane akan alƙur'ani guda tun mutane ba su fara yaƙi da juna akan ƙur'ani ba sakamakon bambancin salon karatu to haka Uthman ya karɓi wannan shawara sai ce a kawo wancan tarin kur'ani da aka yi aka kawo sai ce duk wanda yake da wani daban ban da wannan ya kawo nasa aka kawo sai aka karɓe na mutane aka tara sai aka kawo wannan sai aka sake naɗa kwamiti karkashin shugabancin wancan zaid ibn thabit wanda shi wancan aikin kuma aka haɗa masa waɗansu sai zama kwamiti na mutum sha biyu zaratan alaramomi daga cikin muhajirun da ansar sai aka ce ku zo ku sake bitar wannan alkur'ani ku fitar mana da kwafi guda shida na musamman wanda za mu tura a kowace ƙasa daga cikin ƙasashen musulmi amma ku tara kan harafi guda ɗaya shine harafin ƙuraishi waɗancan sauran harufa ɗin idan aka bar su shine mutane suke sabani akai baka a tara mutane akan harafin yaren manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baka sai aka tara akan harafi guda daya amma harafi guda ɗaya kuma wanda daidai da dukkan kira'o'i da ka sani waɗanda suka shahara a yanzu kira'o'i guda goma nan mutawatirai don aka da aka zo rubutu sai zama a cikin rubutu ɗaya zai iya ɗaukan kira'o'i sama da ɗaya wannan yasa ba a yi digo ba rubutun kuma ba a yi wasa ba idan aka kai muku ku a iya karatunku da ya dace idan wannan digon ya dace da karatunku sai ku diddiga ana fahimta su kuma waɗancan da ya dace da nasu ba su kuma su cire digon ina fata an fahimta saboda idan aka bari haka zai iya sa mutane wato su samu ruɗani yanzu misali shine kalmar da muka karanta a cikin suratu yusuf wa qalat hayta laka wa qalat haytu laka wa qalat hita laka wa qalat laka ha to wanne ne daya shi yasa sai ba za a sa wasali ba kai in ka zo a naka karatun sai ka sa wasalin da ya dace da naka karatun wa yawma yahshuruhum jami'an wa yawma nahshuruhum jami'an ba kan aka zama ba sa digon a sama ko a ƙasa ba in aka barka wani irin karatun kake sai ka diga kai da kanka sau da aka diga zai zama karatun wani ne sai aka bar shi ba digo ina fata an fahimta to wannan shine yadda aka rubuta kuma aka bar shi sai aka watsa shi zuwa ƙasashe duk sauran waɗanda baya cikin wannan ah, al'aharifu saba sai aka ɗauka sai aka tara su a wuri ɗaya sai aka ƙona su saboda mutane su tsaya akan alkur'ani guda wannan alkur'ani shine wanda ya yanzu daga yawanzu daga wancan lokacin zuwa yau kuma shine wanda zai zauna ila an yaritha Allahul arda wa man alaiha sannan kuma wani alkur'ani namu allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi ne ga mu mutane da kuma aljannu gaba ɗaya wani alkur'ani mun yi taron dangi a kai namu ne kuma nasu ne ba namun mu kaɗai ba mukan alkur'ani allah ce hudan linnas wa bayyanatin min alhuda wal furqan to haka kuma su ma aljannu allah maɗaukakin sarki ya ce قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به كذا ناس نسمع كبر يد ما يكنا سنونا القرآن الله مدوكين سركي يا سوكر دشيني wato saboda abubuwa saboda shirya a shiryar da mutane al-furqan ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi a matsayin shiriya domin ya koyar da mutane abubuwa da yawa manya-manyan abubuwan da alkur'ani yake koyarwa guda tara ne halalun haramun muhkamun mutashabihun bashirun nadirun qissatun idatun mathal shi ne yake koyar da halal yake koyar da haram wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama riba shi yake koyar da ayoyi muhkamat da ayoyi mutashabihat minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhar mutashabihat sannan bashirun nadirun shi yake yin gargadi akan za a je wuta kuma yake yin bishara cewa za a je aljanna an fahimta za ka ji shi duka bashiran wa nadiran fa a'rada a fa hum la yasma'un qissatun sannan a cikin shi akwai labarai da tarihi da na baya da wanda za su zo a gaba na hannu da kusu alaika su bi bima auhayna ilaika hadha alquran idatun akwai wa'azi a cikin qur'ani da zai isa ai ta kuka wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq wannan duk wa'azi ne qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum sai masal misalai a cikin alkur'ani wa tilkal amsalu nadribu halin nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun alkur'ani yana cike da misalai waɗannan abubuwa guda tara su ne manya manyan abin da yake kunshi a cikin alkur'ani idan ka haɗa su gaba ɗaya guda tara nan za su baka abubuwa guda uku ne wanda su ne abin da qur'ani ke kunshe da shi shine karantar da mutum alaka tsakaninsa da ubangiji wannan shine ake ce al-aqida sai karantar da mutum alaƙa tsakaninsa da wa ubangiji na zuciya ke sai karantar da mutum alaƙa tsakaninsa da wato aƙida da ibada duk suna cikin abu ɗaya ne alaƙa tsakanin mutum da ubangiji sai kuma alaƙa tsakanin mutum da mutum shine a shari'a da hukunce-hukunce kar ka yi wa kaza kai ma kar a yi maka kaza ga yanayin zamantakewa na wane da wane tun daga kan mutum da iyalansa zuwa mutum da yan uwansa zuwa mutum da makwabta zuwa mutum da gwamnati zuwa mutum da duniya baki daya zuwa mutum da mutane da suke alaka da su sai kuma abu na karshe shine al-akhlaq koyar da mutum yadda zai zama ɗabi'a ta bil'adama tsakanin shi da kansa ya zai zama cikakken mutum bil'adama? wannan su ne manya-manyan abubuwan da alkur'ani yake kunshe da su guda uku sannan kuma shi wannan alkur'ani idan wato ka ɗauke shi yana matsayin jagora wa mutane akan al'amuran da suka shafi duniya banda al'amuran da suka shafi addini kamar yadda a wannan zamani namu ake ganin abubuwan mamaki da yawa musamman kuma akan bincike na kimiyya da fasaha wanda duka alkur'ani ya zo da su baka amfaninsa shine shiriya akan harkar lahira sannan kuma akwai ƙarin albarka na alkur'ani shine shiriya akan al'amura na duniya sai na ƙarshe shine alkur'ani alakarsa da watan ramadan kuma me yasa ake tafsirin alkur'ani a cikin ramadan shine saboda wannan wata wata ne na karatun alkur'ani wata ne wanda karatun alkur'ani ya zama yana da wata gata ta musamman a cikinsa allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka Allah ce a cikin watan ramadana ne Allah ya saukar da qur'ani kaga yana nufi yana so ya alakanta alqur'anin da wata ramadana shi yasa ya saukar da shi a ciki da bai zaɓi wani watan daban ba sannan kuma yana daga cikin alaƙar wata ramadana da alkur'ani yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama kowace shekara mala'ika jibrilu yana zuwa su karanta alkur'ani kuma ana ganin annabi sallallahu alaihi wasallama al'amuransa na alheri suna canzawa idan ya fara karatun ƙur'ani a watan ramadan kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ajwada nas wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibrilu fa yudarisuhu alqur'an sannan kuma muna karanta alkur'ani da tafsirinsa a cikin watan ramadan saboda annabi sallallahu alaihi ya alakanta mana qur'ani da ramadana da cewa da alqur'ani da azumi za su zo su yi ceto a ranar kiyama ga masu yin su masu karanta qur'ani za su samu ceton qur'ani masu yin azumi za su samu ceton azumi waɗannan abubuwa guda biyu masu tafiya tare da juna ne wannan dalili yasa ba ma raba watan azumi da karatun alqur'ani da neman jin bayanansa muna fata abin da za mu karanta a cikin wannan shekara Allah albarkace mu da shi ya sa albarka cikin abin da za mu karanta karanta da abin da za mu faɗa ya sa ya zama mai amfani gare mu hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba lokaci ya yi za mu tsaya a nan sai allah ya mu gobe wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh